Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25,31 da kuma 49. Masu rama jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad FM da LOL da Niyya da tashar mutafiya Afrik akan mita 200.5 zanga FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana shi a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a vhausa.com ko ko sashen hausa.com. Masara salamu alaikum barkanmu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Amina Buhari Auna da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau Litinin uku ga watan Disamba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi bari mu fara da kanu labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce bai mutu ba kuma ba wani ɗan Sudan mai kama da shi da ya maye gurbinsa. A wata wasiƙa da shugaban Amurka Donald Trump ya tura wa Firan Ministan Pakistan Imran Khan ya nemi haɗin gwiwar Islamabad wajen kawo 'yan ƙungiyar Taliban kan teburin sulhu a Afghanistan. Amurka da China sun amince da jingina batun ƙara haraji don ba da damar hawa teburin shawarwari. Madalla, to bayan labaran duniya za ku ji cewa ƙasar jamhuriyar Nijar ta samu tallafin miliyoyin daloli daga bankin duniya. komin kuɗin jamhuriyar Nijar akwai abun da suke sawa jamhuriyar Nijar bata ta ɗauki sha'anin makaranta a kanta ita kadai. A Najeriya kuwa za ku cewa rundunar sojan ƙasar ta tura dabban 'yan sanda zuwa Maiduguri. Abdurrahman Yusuf, who is 45 years old, as uh, the gang leader and he was trained in Libya as a guerrilla fighter. Bayan haka muna tafe da shirin ilimi amma duk sai bayan kun gama shin labaran duniya. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce bai mutu ba, kuma ba wani ɗan Sudan mai kama da shi da ya maye gurbinsa. Jiya Lahadi, shugaban ya karyata jita-jitar da ake yadawa a yanar gizo a lokacin da ya gana da 'yan Najeriya masu zama a ƙasar Poland, inda yake halartar taron kolin COP24 na Majalisar Ɗinkin Duniya game da canjin yanayi na birnin Katowice. Ni ne da gaske ina tabbatar maku abinda shugaba buhari ya faɗawa taron 'yan najeriya kenan ya ƙara da cewa kwanan nan zan cika shekaru 76 da haihuwa kuma zan ci gaba da samun ƙarfi shugaba buhari ya ce mutane da yawa sun yi fatan ya mutu a lokacin da ba shi da lafiya a cewar wata sanarwa da wani mai magana da yawunsa ya fidda har ma wasu sun je wajen mataimakina na akan ya naɗa su mataimakinsa wato idan ya zama shugaban ƙasa kenan saboda sun ɗauka na mutu wannan jita-jitar ta fara ne bayan shugaba ya kwashe lokaci mai tsawo a birnin london yana jinyar na ciwar da ba a bayyana ba a shekara 2017 Buhari ya ce waɗanda suka fara wannan jita-jitar a kansa jahilai ne kuma marasa addini. A wata wasiƙa da shugaban Amurka Donald Trump ya turawa Firayim Ministan Pakistan Imran Khan ya nemi haɗin gwiwar Islamabad wajen kawo 'yan ƙungiyar Taliban kan teburin sulhu a Afghanistan. Khan ya bayyana wa wasu manema labarai cewa samun wannan wasiƙar ne ya yi yau litini da safe ya kuma yi alkawarin cewar pakistan za ta yi iya kokarinta wajen taimakawa game da shirin neman sulhu. mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar muhammad faisal ya fitta sanarwa a hukumance daga baya yana ba da ƙarin bayani shugaban amurka donald trump a wasikar da ya rubuta wa firaministan um, Firaminista Khan ya bayyana cewar babban burinsa a yankin shine cimma kawo ƙarshen yakin Afghanistan, a saboda haka yana neman taimakon Pakistan. Amurka da China sun amince da jingina batun ƙara haraji don ba da damar hawa teburin shawarwari. Amma dole ne ɓangarorin biyu su kammala shawarwarinsu cikin tsawon kwanaki casa'in. Da aka basu da suka kunshi muhimman ranakun hutu a Amurka da China. don haka akwai buƙatar a yi hanzari a cewar masana china ta yi alkawarin sayan abin da fadar white house ta kira kayan gona da makamashi da wasu kayayyakin sana'antu da wasu kayayyakin masana'antu masu tarin yawa kusan a ce babu wata matsala abin da zai fi zama da wahala shine wasu abubuwan da amurka ta ce bangarorin biyu sun amince a kansu Wannan ya hada da alkawarin fara shawarwari ba tare da bata lokaci ba akan canje-canjen tsarin da sauransu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ta ce za ta bar kungiyar kasashe masu fitar da mai da ake kira OPEC a takaice daga watan Janairu shekara 2019 domin mai da hankali akan fitar da iskar gas zuwa wasu kasashe. Da yake magana da manema labarai yau litini a Doha, ministan harkokin makamashi na Qatar Sa'ad Sharida Alkabi ya bayyana wannan sanarwa mai ban mamaki yau litinin. yana mai cewa kasar da ta fi fidda iskar gas waje a fadin duniya tana shirin ta ƙara yawan iskar da take fitarwa daga 10 miliyan 77 na iskar gas zuwa 10 miliyan 110. Qatar kuma na so ta ƙara yawan man da take sarrafawa daga gangar mai miliyan 4.8 zuwa miliyan 6.5 a rana. um, ƙaramar ƙasar larabawa mai arzikin makamashi na fuskantar takaddamar diplomasiya da ƙasar saudiya da ta mamaye kungiyar kasashen ta opec amma alkabi ya ce matakin fita daga opec ba shi da nasaba da siyasa za a kai gawar tsohon shugaban amurka george h.w bush a wani bangaren ginin majalisar dokokin kasar yayin da amurkawa ke karrama shugaban amurka na 41 za a buɗe wa masu fada aji da sauran jama'a ginin majalisar da ake kira Capital Rotunda da Turanci, domin yi mashi karramawar ƙarshe ranar Laraba da safe. Za a kuma buɗe za a kuma bar akwatin gawarsa a buɗe domin jama'a su yi mishi sallama tsohon shugaba ya rasu a jihar Texas, jiharsa na asali ranar Juma'a da yamma. Yana da shekaru 94 da haihuwa bayan ya kwashe shekaru masu yawa yana fama da rashin lafiya. Bush da ya yi wa'adi ɗaya a kan mulki a fadar White House daga shekara 1989 zuwa 1993. Za a yi mishi taron makoki ranar Laraba a majami'ar ƙasa da ke birnin Washington sannan a binne shi ranar Alhamis a ɗakin ajiye littattafai da karatunsa da ke jihar Texas. Fadar White House ta sanar da cewa shugaba Donald Trump zai halarci taron. Amina Buhari auna kenan labarin da ka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. yan sai rahotannin kuma za mu soma ne daga na Amurka inda za ku cewa bankin duniya ya bai wa ƙasar Nijar tallafin kuɗi dala miliyan ɗari domin inganta ilimin al'ummar ƙasar. Yayin wata ziyara da ya kawo mana a nan ofishinmu ga ministan ilimi Dr. Dauda Mamadu marti ya min ƙarin bayani a tattaunawar da na yi da shi. zuwan namu eh, gayyatan bankin duniya ne don mu samu tattauna bisa wani program da suke da mu su aza da mu na wajen dola miliyan 80 suke so cikin shekara uku na a sama eh, bisan education a jamhuriyar niger mun zo mun tattauna da su mun shirya abinda muka gaya musu don su kara mana da kudin har ya sama da tamanin din yanzu har mu wuce miliyan 100 za su ba mu cikin shekara uku na musamman cikin eh, education na primary secondary har da university mun zo ne dama mu musu bayanin zaman da muke ciki musu bayanin eh, abin da sha'anin education yake a Nijar mu samu tattamna mu kara gaya musu abin da ya fata mu tattauna musu shine sa har suka ji daɗi masu kara mana kuɗin. To kakin ku zo nan kuna da jadawali wannan kuɗin mi za a yi da su? Eh mun tattamna duk mun kwatanta musu wahalolin da muke da su. Kasan a yanzu a Nijar eh, cikin baitulmanin namu kashi 21 na kuɗin da muke da su sai musa cikin na education ne amma cikin shi 21 din nan tamanin duk biyan alwashin ma'aikata ne tamanin duk a cikin ɗari ɗin duk biyan eh, alwashin mushinan lokal ɗinmu ne shi ne yasa akwai waɗansu abu da ma iya ɗaukan a kanmu misali zan baka abu guda kowace shekara a firamare muna samun yara dubu ɗari shida suke shiga makaranta dubu ɗari shida ɗin kowane makaranta kowane class in za a ɗauka mutum arba'in ne muna so misali kalas dubu goma sha biyar mushina dubu goma sha biyar wannan kuma in aka ɗauka nijar ita ka dafa ta iya ɗaukar mm. shi ne ya sa mu tantamna da bakin duniya da waɗansu mu na hulɗa mu kwatanta musu ga harkokin da muke ciki komin kuɗin jamhuriyar Nijar akwai abun da suke sawa jamhuriyar Nijar bata ta ɗauki sha'anin makaranta a kanta ita kadai misali in ka ɗauki sha'anin tsaro mm-hmm. diba a arewa da mu akwai eh, libya Mhm. a libya ya san zaman libya babu zaman tsaro na kirki mhm. babu ma gwamnati za mu ce a yamma da mu akwai mali akwai burkina faso nan alka'ida da aka mai suke sun tattara mutane hankali a nan gusum da mu akwai a najeriya wajen bakin chadi boko haram don in ka ɗauka sha'anin nijar na duk mahi yawan kuɗin da muke samu akan tsaro muke sa su mhm. Shi shine yasa ba mu da kuɗi da yawa da za mu samu bunƙasa eh, sha'anin makaranta a jamhuriyar nijar kakan da ya kamata shine ya sa muka kwatanta musu shine ma ya sa suka gane ya kamata a tattamna a kawo ma makaranta Nijar taimakon da ya kamata. ministan ilimin ƙasar nijar kenan dr dauda mamadu marti a lokacin ziyararsa ofishin murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu kuma sai mu leƙa najeriya inda rundunar 'yan sandan ƙasar ta tura mataimakin babban sufetan ƙasar da ƙarin wasu zaratan 'yan sanda na musamman dubu zuwa jihar zamfara ta kuma cafke wani ɗan yakin sunkurin ƙasar libya a dajin na zamfara ga rahoton da wakilin mu hassan Mainakaina ya aiko mana The Inspector General Police had deployed the DIG operation who had already arrived in samfara State with 100 police special Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Najeriya kenan Mr. Jima Moshot ke bayyana cewar Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya ya tura mataimakinsa tare da ɗaruruwan 'yan sanda na musamman jihar Zamfara. gabanin hakan ma tuni an tura rundunoni bakwai na 'yan sanda da jiragen saman 'yan sanda a wani yunkurin kokarin raba jihar ta zamfara daga matsalar 'yan bindiga daɗi mataimakin sufeta jinar ɗin 'yan sandan zai jagoranci fafatawar kakkaɓe 'yan bindiga daga jihar zamfara da ma makwabtanta sannan zai sa ido tare da jagorantar kwamishinan 'yan sandan jihar da ma sauran 'yan sanda a jihar don maido da kwanciyar hankali mai ɗorewa a baki ɗayan jihar ta zamfara. uh, throughout state. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya ya kuma nuna wa 'yan jaridu wani sojan haya da ya yi yaƙi a ƙasar Libya da ke jagorantar wani ɓangare na 'yan bindiga daɗi. A jihar ta Zamfara. Abdurrahuf Yusuf, who is 45 years old, uh, is a gang leader and he was trained in Libya as a guerrilla Abdulra'uf Yusuf wanda ɗan shekaru 45 ne jagoran 'yan bindiga ne ya sami horo a ƙasar Libya a matsayin mai yakin sunkuru kuma ya taka rawa sosai a yakin basasar ƙasar ta Libya. asalinsa ɗan Najeriya ne da ya dawo kuma sai ya nufi zamfara inda ya ta cin karansa ba babbaka kafin 'yan sanda su kame shi daga bisani. Yan sandan sun ban dama na ɗan yi takaitaccen tattauna tattaunawa da wannan dan bindiga. Abokina mai sunanka? Abdur'uf. Kai dan wani gari ne? Ni da Kaduna ne. Ke me kaje a Libya? Libya lokacin taso ina yaro. Eh? Na taso ina yaro. Ka je Libya? Me kai a Libya? Na yi soja a Libya. Sojan me kai a Libya din? Gulla fighters. Wa ka je ka je soja a Libya? Lokacin na bi kasan ne. Eh. Zan wuce zuwa Sudan. Eh. Makaranta a rike ni. To me dawo kai Najeriya? Gabe da ne Najeriya bayan na samu kai na da Najeriya. Da ka zo Najeriya kuma me kai na ka je a Najeriya? Najeriya na zauna na yi aure na samu samu yaya ina zaune to me kawo nan yanzu abin da ya kawo ni nan an kama da laifi ne na ne da babana Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria ciwo Allah kaɗai yake da ya so da su ga kowa a gaida hassan mai na kaina yanzu kuma sai mu kara leƙa jamhuriyar nijar inda wasu jigajigan jam'iyyar cpr inganci suka ba da sanar dakatar da shugaban jam'iyyar kasu muktar daga mukaminsa saboda zarginsa da rashin iya jagoranci sai dai wasu magoya bayansa sun ce ba za su amince ba sulaimu barma ya haɗa mana wannan cikakken rahoton Ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyar CPR inganci da aka bayyana cewa sun fito daga yankuna bakwai daga cikin takwas da ake da su a nan Nijar ne suka halarci taron dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya. Ministan wasanni motsa ciki Kasu Muktar wanne suke zargi da aikata wasu abubuwan da suka saba wa ka'idodin jam'iyya. Dan majalisar dokokin ƙasa Kabiru Ibrahim shine aka damƙawa ragamar jam'iyyar ta CPR domin riƙon ƙwarya. Eh, a tarihin Nijar yana iya cewa shi ta kaɗai ce jam'iyyar da cikin shekara hudu ba a taɓa zawa aka yi zaɓe ba aka sa mutane mambobi na biro sai a naɗa wanga yau gobe an shi wajen reunion ya ce ba a daidai ba a hidda shi a sa wani eh, ita jam'iyyar ta koma kama alamu an maida ta abu na kasuwanci to kaga abin da al'umma suka taru suka yi in aka maida shi haka nan abin ya zamanto eh, yaudara ya zamanto lalata tahiya kuma da gurɓata masu yasai ya yi wani babban lahi na canza alamar farti dokokin da aka kawo jam'iyyar da su cewa su kai babu wani mahaluki ko wata kungiya mai iya canza wannan abin a ce sai an je kwasai national ko kwangare ba su ko ba shi ko guda ba magoya bayan kasu muktar a nasu bangare na cewa masu wannan ikirari mutane ne da tun dadewa uwar jam'iyya ta kore su daga sahun 'ya'yanta kamar yadda za a ji daga bakin ibrahim salisu mataimakin shugaban jam'iyyar cpr a wajen cpr inganci babu wata baraka da da kace militan mu kuma a wajen mu babu wani militan tun da wannan mutanen da ka gani eh, mu ba mu ɗaukar su kawa 'yan siyasa ko kuma 'yan sifar inganci mutane da mu korari ne a gare mu eh, jam'iyya yanzu bata san su ba kenan mu wajen mu ba mu ce musu baraka ko mu ce musu 'yan inganci sun yi wani taro jiya doka ce ta ɗora sifar inganci a cikin ƙasa tuni dan majalisa kabiru ibrahim da nasu makarraban suka fara hangen abubuwan da suke shirin zartarwa a mataki na gaba eh, za mu takardu ma'aika ma Uh, ministan cikin gida mu aika ma kungiyar mrn cewa uh, wannan bai wakiltar mu bai cikin tsarin da wanda za a magana da su da sunan jam'iyya kuma uh, za mu takarda wanda za mu aika ma kowace jiha cewa ta sa biro cikin lokaci kankani wanda nan da wata biyu insha Allah zuwa uku za mu je agaris kongare wanda daga can za mu tsaida eh, takardun farti cikakki ingantacci za mu tsaida jami'an parti su ma cikakki ingantacci. Ya eh, Allah kamu lokaci. Kowa ya sa ai jam'iyyar sai fara inganci ta wacece. inda doka ne ke parti ba kuli kuli da ake sa kasuwa ba ko sabar wanda kun bai iyawa Allah ka taki gona. Jam'iyyar Sefayar Inganci wacce aka kafa a shekarar 2014 na daga cikin jam'iyyun da suka fafata a zaɓuɓɓukan 2016 inda shugabanta kasu maktar ya kara da sauran 'yan takara a zaben shugaban ƙasa yayin da sakamakon zaben 'yan majalisa ya ba jam'iyyar damar lashe kujerun wakilci uku a majalisar dokokin ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Mun gode Suleiman Muni Barma yanzu kuma sai shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a ma sauraronmu da wannan yammaci na litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za ku ji irin halin da ilimin makarantun sakandare ya shiga. a jamhuriyar Nijar, inda iyaye da malamai ke kokawa da wasu tsare-tsare da suka kamata a ce gwamnatoci ke ɗaukan nauyinsu amma nauyin baki ɗaya ya rataya a kansu idan har suna son 'ya'yansu su samu nagartaccen ilimi. Wannan wata matsala ce da ƙasashe da suka ci gaba a duniya suka daɗe da mantawa da irin wannan matsalar. Domin kuwa gwamnatoci na ɗaukan nauyin da ya rataya a kanta ba tare da jiran al'umma sun gabatar da duka nauyin ba. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Nijar, Sule Mummuni Barma, ya shirya mana rahoto na musamman. Rashin wadatattun ɗakunan karatu da karancin bancina a makarantun gwamnatin jamhuriyar Nijar na kan gaban matsalolin da suka fi so ran ƙungiyar ɗaliban sakandare Sexual Lycée College wacce ta ce alama ce ta rikon sakainar kashin da hukumomi ke yi wa sha'anin ilimi a wannan ƙasa adibis aliyo shine sakataren wannan kungiya a reshenta na yamai muna da lokololi da yawa da problem su kalasoci ne sai da yanzu kuna gani wadansu su zo da sahi kuma wadansu su zo da marake wallahi wannan kishin ya kamata a samu musu solution tun da wuri suke ba mu iya ganewa cikin capital a ce har yanzu akwai lakololi da ini kamar ruhuna ne ya kamata gwamnati ya su ya saye ya kula da lakol ba a ce a jihar kasa in lakol ba ta yi ba kenan in dai gwamnati yana jin kishin kasan nan nashi yana jin kishin karatun nashi ya kamata ya tashi ya saye ya kama lakol public ya tashi ya ministan ilimi a matakin sakandare sanusi alhaji samro wanne ya gaskanta halin da ake ciki a wannan fanni ya tabbatar da cewa gwamnati na tsaye tsayin daka domin samo hanyoyin warware waɗannan matsaloli. Kilasosi abin da muke da wanda muke cewa plus and payot kenan wanda ba a gina su ba da siminti abin da muke da kama wanda muke ce ma bezuwankinmu bukatunmu kilas dubu shida da dari biyu yau shekara biyu mu a cikin mu ba mu samu ba muka gina klasosi amma muna da wasu masu hannu da shuni da suke kama mu a yi kamar dari 300 zuwa 400 a shekara to bisa dubu shida kun gani kuma kowace shekara abin kuma karuwa yake yi kenan abu ne ya yi yawa ya yi karhin gwamnati amma gwamnati tana yin bakin kokarinta kuma yadda kuka sani ne yanzu abubuwa da yawa sun koma wajen tsaron ƙasa to wanda ko yake zancen tsaro lalle shi ne zai ba karhi farafuwar a class in aka ce sai an yi zabi to wannan matsalar ce wajen fannin klasosi yayin da ake gabda cike watanni uku na farko a shekarar karatu ta 2018-2019 dubban ɗaliban sakandare ne yake zaune a gida a sanadiyar rashin malamai yayin da a wasu makarantun har yanzu ba a soma karantar wasu daga cikin darussan da ya kamata a koyar da ɗalibai ba. Saboda matsalolin nan ba mu iya makwana tunda mun sani yau muna da abokai 'yan makaranta na cgm sankiyam da ba su fara karatu e, ko da sun ka fara karatu akwai matiyar da ba su fara gani ba ba su fara har yanzu me yasa ba su fara karatu ba to akwai problem na tabul bank akwai problem na an sanya muna roko Allah ya kama mu ya kama musu da su kai ansanyan killa kololi duka to koya hukumomi ke kallon wannan korafi na kungiyar ɗalibai har ila yau ga minista sanusi alhaji samro da muka yi situation wajen Eh, mushina dubu bakwai muke da bukatunsu da a cikin kowace maciyar iri-iri to shi ma gwamnati yanzu bata da na ta yi rikiriti wajen dubu bakwai shekara wadda ta wuce an ba mu apele di service civic dubu uku amma bisa dubu uku nan dari uku kawai suka yarda suka ta suka yi aiki sauran duka sai su ci a su in ba niyame ba ko wata jaha shafle da region ba sa ta yi batun da yawancinsu yara ne wanda so suke amintan suna koyawa kuma su ma suna zuwa jami'a suna dauka koko suna karatu su da kansu koko suna ba da karatu a cikin prive saboda su yi wannan abun to wannan abun shi ma ya kawo lalle muna da wannan matsala tunda akwai eh, lakwaloli wanda zaka tarda sai eje guda a tarda mushe biyu mushe uku ko ko ka tarda cikin wata maciyar ma babu mushe ko guda masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin wakilin sashen hausa na muryar amurka Sule Mummuni Barma da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta jagoranci shirin kuma ta ba da umarni. Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. A maza da mata don mu zan miƙewa Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu a nan yana cewa karfe 10 da minti 24 wato karfe 4 da minti 24 a jamhuriyar Nijar, Najeriya, Kamaru da Chadi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce hakika yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da masu bukata ta musamman. Wannan rana ta zo ne a daidai lokacin da waɗannan mutane ke fuskantar ƙalubale da dama a rayuwarsu musamman ma kyamar da ake nuna musu. To ya kamata dai a daina domin babu wanda ya fi ƙarfin Allah ya jarabce shi. Ga kuma wasiƙar ɗalibi a sashen noma da kiwo jami'ar Maiduguri Baba Gana Alhaji Nukiya tare da Grema Grass inda suka ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku gaya wa gwamnatin mu nigeria da ta yi dukkan wani mai yiwuwa ta zauna teburin sulhu da ƙungiyar malaman jami'o'i ta ASU su janye wannan yajin aiki da suke yi. Saboda wallahi mu ɗaliban jami'o'i wannan yajin yana mayar mana hannun agogo baya. Mun gode VOA Hausa. sai kuma sako daga haruna boda jihar jigawan nigeria inda ya ce nasarar kashe 'yan bindiga har su 104 da 'yan sandan nigeria suka yi a jihar zamfara wata babban nasara ce ga al'ummar jihar da kuma kasar baki daya muna fatan allah ya kara baiwa jami'an tsaron musa'a domin kawo karshen waɗannan miyagun mutane da suka hana mutanen jihar zamfara kwanciyar hankali amin saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga mahmud salihu ƙaura na moda zamfara inda ya ce zanga-zangar da aka gudana a birnin paris na kasar faransa a ƙarshen mako don nuna adawa da ƙarin farashin kuɗin man fetur wannan wani babban ƙalubale ne ga shugaban emmanuel macron domin hakan zai iya zama sanadin zubewar farin jinin da shugaban yake da shi ga al'ummar ƙasarsa don haka akwai buƙatar shugaban ya yi taka tsantsan wajen ɗaukar mataki akan masu zanga-zangar da jami'an 'yan sanda suka cafke. yanzu kuma sai labaranmu na ƙarshe a takaice. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce bai mutu ba, kuma ba wani ɗan Sudan mai kama da shi da ya maye gurbinsa. Jiya Lahadi, shugaban ya karyata jita-jitar da ake yadawa a yanar gizo a lokacin da ya gana da 'yan Najeriya masu zama a ƙasar Poland inda yake halartar taron kolin COP24 na Majalisar Ɗinkin Duniya game da canjin yanayi a birnin Katowice. A wata wasiƙa da shugaban Amurka Donald Trump ya tura wa Firaministan Pakistan Imran Khan ya nemi haɗin gwiwar Islamabad wajen kawo 'yan ƙungiyar Taliban kan teburin sulhu a Afghanistan. Khan ya bayyana wa wasu manema labarai cewa ya samu wannan wasiƙar ne a yau Litini da safe. Ya kuma yi alkawari cewa Pakistan za ta yi iya ƙoƙarinta wajen taimakawa game da shirin neman sulhu. amurka da china sun amince da jingine batun ƙara haraji don ba da damar hawa teburin shawarwari amma dole ne ɓangarorin biyu su kammala shawarwarinsu cikin tsawon kwanaki casa'in da aka ba su da suke kunshin da suka kunshi muhimman ranakun hutu a amurka da china don haka akwai batar a yi hanzari a cewar masanar Da takitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe tara da rabi na da dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni inda za mu buɗe layukanmu ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin me za ku ce dangane da rahotanni da ke cewa an samo ni Buhari na bogi da kuma martanin da shi Buhari ya mayar. yanzu a madadin uh, amina buhari auna da ta ni gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta hada shirin da bada umarni sai injiyar namu dan ni ne naku abdulaziz adili toro ke cewa mu ne lafiya